يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin kunsa yau رانا ranar دبيار ga watan jimadar al'akira shekara ta 438 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 24 ga watan uku shekara ta 2017 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin allu'lu'u wal marjan fi mattafaq alaihi shekhan na malam muhammad fuad abdulbaki za mu tashi a shafi na talatin babi na hamsin da hudu hadisi na saba'in da shida babu kaunin islam ya hadimu ma ƙabla babin da ke ɗauke da hadisin da ke bayan kasancewar musulunci yana rukuje abin da ya gabace shi na aika-aika wa kanan hijira haka ma ƙaura daga garin da ba a sake ba an ba Allah zuwa inda za a sake a ba Allah yana rushe abin da mutum yana ba daidai ba wal hajj haka abin da ya shafi ibadar aikin hajji daga hajji zuwa hajji Allah yana share ma abin da kai na kurakurai hadithu hadithu bin abbas hadithin da ke babu malaiti shine hadithin sahabin annabi abdullahi dan abbas رضي الله عنهما ألا يبددك أن ناسا من أهل الشرك يجي حقيقة وسمت عليه تكيم مبيا شركة حقيقة وسمت عليه تكيم ما ستاريا دا ألا كانوا قد قتلوا sun kasance a lokacin arnancinsu sun yi kisan kai wa aktaru kuma sun yawaita kisan kansu wa zanau har yau sun yi zinace-zinace wa aksaru sun kuma yawaita zinace-zinacen da suka yi fa'atar muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. da suka zo gurin annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi faƙalu suka ce inna lade ta ƙulu haƙiƙa abinda kake faɗa wa ta ilaihi kuma kake kira zuwa gare shi la hasanun yana da matuƙar kyau addinin nan da kawo da shi kyakkyawan addini dokokin nan da kake bayanin su kyawawan dokoki ne na. da ake za ka labarta mana za ka sanar da mu an na lima amilna kafara cewar haƙiƙa abin da muka riga muka aikata na aika aika da yiwuwar yadda za a share shi to damun musulunta an fahimta ku shi ne cikon zancen da za ka sanar da mu abin da muka riga muka na aika aika da yiwuwar za a share shi ba za a waiwaye shi ba to damun musulunta fa nazara sai Allah ya saukar da والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلا ألا يكي بيان صفوف باين سنقل وإباد الرحمن إيش كما سوني وأن